masu mining Avacoin gashi dai sun ƙara kawo wani task kafin ka samu daman yin connecting na wallet naka dole sai ka yi staking a nan gurin za ka ga stake idan ya shiga ka yi staking guda ɗari biyar kafin ka samu daman connecting na wallet wurin connecting na wallet a ƙasan nan za ka ga ɗan wani kan wani buttons ne idan kana ja za ka ga yana dawowa gefe sake dawowa gefe dama da hagu to wurin da zaka samu profile naka don sun ɓoye shi daidai nan gurin ka ɗan taɓa daidai nan gurin haka nan za laluba gashi shi ya kawo sai kai connecting wallet connect to ton wallet yawwa sai ka taɓa open in telegram connect wallet shikenan sai kayi back.